san musulunci da shi ne Allah ke cewa irin waɗannan mutane Allah yana tsire musu albarka wa yal'anukumul la'inun wa duk masu la'ana suna la'antar su al malaikatu malaiku na tsine musu wal mu'minuna kuma suna tsine musu suna tsine musu ai kullu shan kuma ko da kuma dukkan komai ne yana tsine musu bidu ayin da addu'a alaihim da rasul la'ana da tsinewa saboda haka malamin in ya san gaskiya ya ki gaskiyar nan domin ya samu abin duniya ya ci kawai ya koya mutane gaske Allah na fili mishi albarka duk abin da ya samu ciki ba albarka sai me إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك wa عليهم وأنا التواب الرحيم. Allah ya ce illa na tabu sai waɗanda suka tuba rajawa an daraka suka dawo daga wancan mugun aikin nan wa su kuma suka gyara aikin su wa bayyana kuma suka bayyana wa mutane wato malami in ya tuba ko ya ya shiru kurun tuwon bata yi ba bata yi ba sai ya dawo bayyana wa mutane abin nan fa ba gaskiya bane da nake yi Allah ya gane da ni yanzu na gane ba gaskiya bane saboda haka ku bari wa bayyana kuma sai sun bayyana wa mutane me za bayyana ma ka samu abin da suka boye ta? fa ulaka irin waɗannan kan waɗanda suke tuba suke gyara aiki kuma suke bayyana wa mutane abin da suka ɓoye ta a tuba alaikum zan karɓi tuban zan karɓi tuban su waɗannan wa ana tawwabur rahim ni ne mai karɓan tuba a rahim kuma mai jin kai إلا الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين وولا بتتوبوا ما لمن لو سكا كان غكيا سكا كي بتتوبوا سكا موتوا أكاي كافرين Allah ya ce innal ladina kafaru hakika waɗanda suka kafirta mulki tumana suka koye gaskiya har suka mutu ba su nuna mutane gaskiyar nan ba suka bar mutane cikin rikici wa matuhum kufar suka mutu suna kafirai mustamirun alal kitma suka suka doge akan koyar gaskiyar nan ulaika irin waɗannan alaikum la'natullah Allah ya tsine musu albarka uh, wal ko sai ce wal malaikati wallahi ajma'in haka nan malaiku suna tsine musu albarka da sauran mutane gaba da domin in ka in ka koyar mutum gaskiya kana ganin da yawan jahili ne bai yi karatu ba ka ji jira masa gaskiya ka bar shi cikin fata yana ta wahala lokaci guda in yaje ya gane in ya tana ce tsakanin da malama ne Allah ya isa ko ba gaskiya bane na'am khalidina fiha fi fiha ba su dawama ne fiya cikin la'anan nan la yukhaffafu anhum al'adab wa la yunzarun la yukhaffafu anhum al'adab Allah ba zai sassauta musu azaba ba wa la hum yunzarun ko ba za a shawara musu ba Allah ya ce wa ila hukum ko ya ku mutane wato abin bautar ku Allahn ku mai ba ku doka ilahu wahid wato Allah ne guda ɗaya tak ba wani arni bane mai ba ku doka abin bautan ku wato Allah ne daya لا إله إلا هو لا إله إلا هو باب أبن بوتا دا غسكيا إلا هو سيشي كوي سبو دا هكا كودا أنسى مؤلاء سمتها taro da دا لكما سدى دبارا سدى shirya مكو dokoki, to wannan sun shirya son zuciyarsu ne amma mai ba ku doka shine Allah in suka ba ku doka da ya saba wa dokar Allah har kuka musu biyayya kenan kun bauta musu ke kenan kaga wannan kuma ina wani cewa wajibi ne a bai musulmi su yi shari'a da alqur'ani waɗansu arna suna ta damun kansu don me za a bar musulmi su yi shari'a da alkur'ani to an ce arna ne ba shari'a musulmi aka ce ba mutum ne da addininsa ya ce wannan addini nawa Allah ya bani littafi ya ce yi mun shari'a da wannan littafi wani arne zai ce bai yadda ba ka ga wannan ba kokana bane kokana ce kuma ba kokana ba mutum ne da gidansa ya ce zan yi abu kaza cikin gidana wani zai ce kar a bar shi yi. ba addini ka bane ne za a yi wa shari'a kaga ta wato shari'a da littafin Allah shine zama lafiya Allah ya sauka na'am ar-rahmanur rahim ar-rahmanur rahim shine mai rahama kuma mai jin kai na'am في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. إن في خلق السماوات والأرض حقيقة تكن هلتا سماوات. واختلاف الليل والنهار. إن في خلق السماوات والأرض حقيقة تكن هلتا سمي دكسا وما فيه ما دابن لكي سكانين من العجائب نعم نعم نعم نعم نعم نعم واختلاف الليل والنهار كما سابان دري درانا والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس الذهاب والمجيء والدري تفي رانا يزو gashi muna cikin dare can kuma sai gaji muna cikin rana can kuma dare yazo can kuma rana yazo kaga wannan yana gwada cewa mai kawo dare da ranar nan Allah ne kuma yana nan haka nan shi halicci sammai bakwai saman ba ɗaya bace bakwai ne wani akan wani wannan bai taba wannan ba sannan kuma kursiyu ya kewaye abin nan sammai al'arshi ya kewaye kursiyu sannan nan saman kasan tukun babu gafa da ya je tokare saman nan a sai wannan ya gwada wanda ya wannan aiki shi ya kamata a bauta masa sannan kuma abin nan ga sabani wajen dare da rana dare da tafi rana ya zo wal fulkin lati tajri fil bahri ga kuma abin nan jirgi wanda ke tafiya cikin kogi ta dauki mutane ta dauki lodi kaga jirgi kamar dutse in za ka tafi wajen teku ka da wani jirgin ma wajen hawa uku ne tukun eh, ya ɗauki mutane ya ɗauki kayansu ya ɗauki abincinsu da menene a akan ruwa ruwan mai laushi kuma bai nitse ba wannan ya gwada Allah ke tsare da shi amma kai in aka jefa ka yanzu shi ke na kati kuke na'am bima yanfa'u nasa bima yanfa'u nasa bima yanfa'u nasa ko nasi bima yanfa'u nasa wato jirgin yana tafiya da irin abin da ke mutane amfani mina tijaratin wato na mataucin su da kuma kayayyakinsu su masu nauyi ga kayan su ga kuma su kansu cikin jirgin sai kuma me wama anzalallahu min as-sama'i min ma'in da kuma irin abin da Allah yake saukarwa min as-sama'i daga sama min ma'in na daga ruwa ruwa guda kasa guda fa ahya bihi al-arda ba'da mautiha ruwa guda kasa guda fa ahya bihi al-arda sai Allah ya rayar da kasa game da ruwan nan kaga ƙasa guda ruwa guda amma abin da ke fita cikin ƙasan baka san iyakacin shi ba ga ciyawa saboda dabbobin su ci ga abin nan eh, eh, abinci iri-iri sannan kuma launin daban-daban wani fari wani ja wani shuɗi wani mai ɗaci wani mai zaki wani mai bauri wani mai kanshi wani mai wari ƙasa guda ruwa guda kaga wannan ya gwada Allah yake yake wannan aiki na'am فأحيا به الأرض بعد موتها. بعد موتها بعد موتها بعد موتها وبث فيها من كل دابة وبث فيها كما فيها من كل دابة بقوة إلى الدابة نعم وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. لما تكلي شنو على كتو أنك تكلي هلتا السما هلتا السما تكلي ساباني دجي فاروا تكالي دري درانا cikin rana sai ga dare, ana cikin dare sai ga rana Kan tsaya ka kalli jirgi da ke tafiya cikin kogi gashi nan ya ɗauki mutane ya ɗauki kayansu da abincinsu ya ɗauki gari guda na tafiya da shi ruwan nan mai laushi ne amma jirgin bai nufe ba sannan kuma ka tsaya ka kalli ainihin wato irin abin da Allah ke saukawa daga sama ruwan sama ruwa guda ƙasa guda amma abin da ke fita daga cikin ƙasan nan bai da iyaka kai ba ka san iyakakinsa ba launinsa daban-daban sa daban-daban sannan shi wata suritin riyahi sannan shi in ka kalli ainihin abin nan yadda iska ke jidduyawa, yadda Allah ke jujjuyo da iska iska ke jidduyawa ko wajen gabas wani lokaci wajen yamma wani lokaci kana zaune ka ji iska mai zafi ya huro ma ana cikin kana jin iska mai zafi kuma ka ji mai sanyi wa sahabu sannan kuma ga girgije almusakkaru bayna sama'i wa rabbun Allah ko yake tsakanin sama da kasa ina daukar ruwa ina ba ku ruwa in ka saka kalli wannan kai shiru da ayati wallahi akwai abin da zai saka ji tsoron Allah in an ce aya wato akwai abin da Allah ya ajiye wanda in kai nitsu zai saka ji tsoron Allah amma ba ga kowa ba bi kaumi ya ga mutane masu hankali mara hankali ko ya gani bai damu ba na'am ومن الناس من يتخذ من ka الله أندادا Allah ya ce wa يا ومن ko wasu daga cikin mutane man yattakidu min dunlah mai rikon wani Allah wato sai bar Allah ya riki wani Allah an dadan wato yanzu su zan kishiyoyi wato zan niddu wato an an dad wato abin nan zan gumaka suna bauta musu istakaruha aliya su rike su wato abin bauta ko wa raja'u min ha abdaru wa nafsu sanan su rika fatan samun amfani da kuma gudun abin nan neman tsayi daga daga cuta da gare su to saboda haka ko dan su daga cikin mutane waɗanda suke barin Allah su riki wani Allah suna bauta musu ya ake bauta musu sukan kago waɗansu kunce hukunce waɗanda suka saba wa dokokin Allah su ce ku yi sai kuma su jefa haka saboda haka bauta ce wannan yuhibuna kuma suna son su ka hubbillah kamar yadda ake son Allah kamar yadda mu'minai suke son Allah haka nan suke son waɗannan والذين آمنوا الهادي وتنصر والذين آمنوا أشد حبا لله ما ودنا سكر إيماني سوكا أشد حبا لله سنفتنا من da لأبنجي ولو ترى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب ولو ترى الذين ظلموا كيد أيك مغانا بكي da ce za ka ga kafirai waɗanda suka bar hanya Allah suka kama wani Allah da ce za ka gansu ili ya raunar azaba san so ga azaba a lahira kiri-kiri da idanunsu gasa ta zabin tausayi wato za ku gane cewa annal quwwata lillahi jami'a karfi wato ga Allah yake gaba ɗayansa wa anna Allah shadidul iqab wa azab kuma za ku gane cewa lalle Allah shi wato mai tsananin azaba ne ga wanda ya karkace mu da kaga wannan hal da ciki wato da kaga din ku da nan duniya sun kama wasu suna bauta mu suna cewa rasu sai ku wajen Allah amma Allah ya kai su da kowa bane ga sun sun yi tsuru suna jiran wali zo cece ku. kowa ta kansa yake da ka gan da ka ga abin tausayi sa an ce su dawo ga Qur'ani da Sunna sun ku sun ce muna da shehi da ce muna da wali da ce ce an ce su yi shari'a da littafin Allah sun ce sun ce a'a akwai tsananin ciki na kawo kafirci a yi shari'a da shi wasu suna nan mutum suna goyon bayan a yi shari'a da kafirci to yau gashi nan Allah ya tsaye da kuma ya sa muku yarda da kafirci ba magana ba ka ga halin suke ci lokacin da ka ga abin tausayi نعم تبرأ الذين تبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب الذين aka fi su a ruwa shugabannin aka fi su dokoki kafa dokokin Allah talakawa kuma suka wato lokacin shugabannin za su suka kokarin kwace kansu wato kubuta daga wajen waɗanda suka bauta musu ne min da tabu ko ko sai yace wara awul azaba kuma suka ga azaba Allah a lokacin wa taqatta'at bihim al-asbab dukkan wata soyayya da ke tsakanin lokacin ta yanke kuma na'am وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا وقال الذين اتبعوا ولن تكفي wato wato talakawa kenan sai su ce law anna lana karatan da sai za mu samu ikon komawa duniya raj'atun ila duniya da Allah bai bari mu koma duniya dai wa na tabarra a da damun barranta daga waɗannan mutane kama tabarra minna kama da suka ce ba ruwan su da mu samu ba Allah zai bari mu koma duniya za ki kama mana dokoki wanda suka saba wa Allah za mu ce ba mu yadda ba duk abin da yana sai an yi da mu sai kuma me kadhalika yurihu Allahu a'malahum hasaratin alaihim kadhalika Allah shi haka nan yurihim Allahu a'malahum Allah zai gwada musu ayyukan su munana hasaratin zan asara alaihim akan su وما هم بخارجين من النار وما هم بخارجين من النار سوء وزما سبتابة بسكين وتعالى سكرهم نعم يا أيها الذين آمنوا يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا يا أيها الناس كلوا مما في الأرض كتبوا أبدا cikin ƙasa. ku ci daga abin da ke cikin ƙasa halalan wanda yake halal ne tsayiban kuma mai tsarki to ku ci ولا تتبعوا خطوات الشيطان kada ku bi khutwatu shaytan wato ko abin nan hanyoyin shaytan an ce khutwa wato gajeren hanya wanda yake nan da nan za a shi hanyar shaytan gajere ne wato nan da nan ake kure shi kada ku bi hanyoyin shaytan na'am innahu lakum aduwwun mubin innahu lakum gare ku aduwwun maki ne mubin kuma mai bayanan mai bayananiyar kiyaya gare ku إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على tashin aikin alkhairi shi sai ya hana ku. In an ce ku kawo taimako don gina addini, misali akwai dubu goma wajen ka kana so ka ba da taimakon dubu ɗaya. Ba ta sa hannu a jihu da ne ciro dubu ɗaya ɗin da ka don gina addini, sai shi ya shigo cikin zuciyanka ya saba mu. Ga fa gidanka wuri ka za ba ka rufe ba, alhaji. ga masara ta tashi ga mai fetur ya tashi sai ka fara ragewa ka rike naira ɗari kana nan dai kana tunani can ka riko naira hamsin kana nan kana tunani dai can sai ka zama naira guda ka ce ga shi a ban su bakwai amma an wajen gina sharri ne wajen barna ne haba sai zuga ka ga an ce a kawo taimako don gina barna shikenan in ka nan ba da dubu goma sha ba kaman ka ba ka ba da dubu ashirin an jaridu su fara dubu ne a cikin babban mutum kake sai ce na ba da dubu ashirin saboda haka ma ya kuma shi shaidan abin da yake umurtan ku da shi yana umurtan ku ne da su da mummunan aiki bil ismin da aikin da za ku yi ku samu laifi wal fasha da kuma alfasha wa an taqulu ala allahi ma la ta'lamun kuma yana umurtan ku ku faɗi da abin da ku ba ku sani ba game da Allah ku ce haka ne alhali ko ba ku sani ba ba ku da hujja kai. نعم وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا yana daga cikin aikin shaidan da ke zuga mutane ya hana su bin hanyar Allah in an zo an ce abu kaza ba ke ce to waye malam wani da malam wani suna yi mu abin ma kan addinin iyayenmu su ki abin da Allah ya ce sai maganan addinin iyaye alhali ko addinin iyayen ya saba wa addinin Allah Shi ne ce wai da qila lahum idan ka ce da su ittabi'u ma anzalallahu ku bi abinda Allah ya saukar ga Qur'ani nan littafin Allah ne ku bi shi qalu sai su ce bal aha nattabi'u ma alqaina alayhi aba'ana za mu tashi mu bi wato za mu bi abinda da muka tada iyayenmu a kai ba za ba mu san littafin Allah za mu bi abinda da muka tada iyayenmu a kai na'am أولو كان آباؤهم لا يعجلون شيئا ولا يهجلون أولو كان آباؤهم ألا تشين ذات بإيه الناس ذات بإيه الناس ودا إيه أنت تنقسم لا يعجلون شيئا بصفا فانكتر كومي من أمر دينا الأمر الديني ولا يهجلون وبا كان حيا جسكيا سكي ذات بإيه الناس هكذا أكم بتا نعم ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء وتعالى كان مثالي أكام waɗanda suka kafirta. wato kafiri duk irin kiran da zaka masa Allah ya ce annabi ya ce ka ja ayan qur'ani ka ja hadisi wato kaman bororo ne mai kiwon shanu a jeji in shanun yana so su yi wani abu ya rika musu magana waɗansu ba su ji sai dai sautin kurun suke ji suna jin sauti ko da waɗansu maganganu haka na 'yan suna yi za ka ji mamaki su suna yi ne suna ganin kamar shanun na ji sauti kawai suke ji saboda haka fa masalul ladina kafaru misalin waɗanda suka kafirta kamar masalul ladina kuma mutumin da yake furci ne da sauti bima la yasma'u da irin abin da baya ji illa du'a sai dai kira kurun wani da'an da kuma abin nan kira du'a da za kuma bi ma'ana wato sai kira kawai ai sautan sai sauti wala yafhamu ma'ana ba jin ma'anarsa saboda haka haka nan suke ga ko misalin su na biyu kada kuma waɗannan wato sun kurumce sun kurumce bukuma kuma sun bebance umiyun sannan kuma sun makance fahim la yaqilun saboda haka ba su ba su hankaltar gaskiya na'am يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم يا أيها الذين آمنوا يا كون أن سكي إيماني كلوا كشي من طيبات تذكرك كان ما رزقناكم أبدا مك أرجو تاكو واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون واشكروا الله كيبو كفولي والله bisa abin da ya halitta muku din nan in kuntum iyyahu ta'budun in kun zama su bauta ne gare shi wato ku gode masa ma harrama عليكم maitata. Allah ce abin da Allah ya haramta muku kawai shine mushi in an ce mushi abin da ya mutu ba a yanka ba wannan shine mushi waddama wa lahmal khinziri waddama da kuma abin nan in an ce mushi irin abin da ya mutu da kanshi ba a yanka ba ko mm. wala wadama da kuma jini almasu wanda ya kai wuka domin a yanka dabba kuma kuma su tare jini an an tare jini kuma a je a soya sai ganshi kaman hanta ana kira shi hanta wuya ko to cin wannan haramun ne sai kuma ce me wala ma ifin jiri da kuma naman alade wato cin naman alade a musulunci haramun ne mai cin naman alade sai ya hali irin na aladen nan shi da kuke ganin arna kullum halin su irin na alade ne arna ya ci naman alade Yayi kashi ya share da takarda yayi yi fitsari a tsaye jikinsa ga janaba kuma ya sha giya daidai ke da musulmi na'am وما أحل به لغير abin da aka haramta muku akwai wa ma uhilla bihi li duk irin abin da aka daga sautin sa ga wani Allah min zarhin wato kamar na yanka a ce za a yanka mauludi ne kaga yankan mauludi wanda ya ci yankan maulud wato ya ci mushe domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai taba yin mauludi ba kuma sahabbansa ba su taba yin masa mauludi ba ba mu kai sai na Abubakar son manzon Allah bai taba yin mauludi bai taba yin mauludi annabi ba ko ya taba yi malamin da yace sahabban sun yi mauludi ya kawo Qur'ani ko ya kawo hadisi babu to kuma duk daban da aka ajiye ta da niyan wannan za yanka dan mauludi ne cin wannan haramun ne kowa ya ci wannan ya ci mushi kamar mushriki yanka ne ka je ka ci ka ci mushi kuma kaga a musulunci mace tana yanka bai kamata malamai su gaya mata irin wannan ba ai kaga mata manyan mutane ne domin kaga Allah da yace su yi sallah maza su yi sallah yace mata su yi sallah ko yace maza su yi azumi yace mata su yi azumi yace maza su yi zakka yace mata su yi zakka maza suna zuwa haji mata suna zuwa kuma su zuwa to saboda haka abin nan eh, eh, eh, saboda haka hatta yanka ma mata suna yi ko cikin iziya an ce wa zabhul mar'ati jaizun yankan mace halal ne saboda haka matan aure tana yanka ko da bazaura ce tana yanka ko budurwa ce tana yanka kuma yanka nan ba wani aiki bane ce bismillah Allahu akbar sai a yanka shikenan a yanka makogoro da jijiyoyi da wuka mai kai da wuka mai kaifi shine amma kaga an ji karanta da mata irin wannan sai a bar su haka nan to in mun zo muna irin wannan karatu sai su ce abin nan a gudu kar a zo domin sun san za su gane za su gane yancin su saboda haka mun gane cewa ba a cin mushe a musulunci mushe kuma shine irin abin da ya mutu ba tare da an yanka ba ba a cin jini wanda ya kaifin wuka ba a cin naman alade da duk irin abin da aka daga sunansa ba don Allah ba da yanka duniya shi akwai malamai masu duba su ce ka kawo rago za a maka yasin to ragon nan cin sa haramu ne cin sa mushe don an an nuna an daga murya cewa za a yanka shi ba don Allah ba don ya kaga wannan ba magana kan matanka ta aiko kawo ragon suna kaga wannan addini ne Allah ya ce ayi manzon Allah yanka ya yanka rago wajen sunan ƴaƴansa ba a magana kan layya wannan addini ne ba magana kan hariya wannan addini ne ba magana kan ragon da zaka yanka ka ci kai kanka wannan addini ne amma a daga eh, sauti da sunan cewa za a yi wani aiki za a yi wani yanka ba don ba kan hanyar Allah ba Allah ya ce a yi ba to cin wannan haramun ne kowa ci yankan mauludi ya ci ya ci mushe saboda haka masu yin mauludi ku shirya ku daina cin yankan su abin da ku daina ba mutane mushe mushe suna ci na'am وما أحل به لغير الله in kifi ya mutu a kifi ya mutu an ce uhillat lana abin nan mai tatani wa dammani kifin ya mutu mushe ka Allah ya ce ka ci cikin kogi yake saboda ka ga ba ba ana magana akan dabban da ke cikin ruwa ba wannan kuma kocin su daban waye ke so ka ce armawa wasu ba su ce musu armawa ce kiristoci kuke zuwa su maka cewa shi a na ne na mu ci gaba na'am anan tambaya na shine kaman na kan ga wasu musulmai ko ranar kirsimeti har na sukan gayyace su domin su musu yanka in sun musu yanka kuma sai su ba su ce ai to da yake shi musulmi ne yanka ina iya ci wannan yankan kenan to an ce la'an Allahu man dabaha li ghairillah eh, cikin tafsirul aziz al-hamid manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce la'an Allahu man dabaha li ghairillah wanda ya yanka wa mawanin Allah yankan din don wani Allah ne kai kai da kai yankan Allah ya la'ance ka kamar wani arna ya ce zo mu je ka mun kai musulmi zo ka je ka yanka mun rago domin murnar kirsimeti shi kenan kai da ka je ka yanka masa ragon nan shi kirsimeti na addini ne <laughs> to kai da ka je ka yanka tun Allah ya la'ance ka yanka kayan sama ne shi kuma duk wanda suke awan cewa Allah yana da ɗa ko kuma Allah akwai trinity three in one ko a ce Allah uba Allah ɗa Allah ruhi mai tsarki kafirai ne Qur'ani ce kafirai ne ko kana tuna wajen لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة حقيقة ودن suka ce Allah is three in one Allah da abin nan the many, God the Son, God, God the Father, God the Holy Ghost. Kaga Trinity, three in one. One plus one plus one is equals to three. Amma to ce one plus one plus one is equals to one. Eh? To waɗanda to say Allah is the uh, uh abin uh, uh, uh, God, the, God the Father, God the Son, God the Holy Ghost, they are kufar, in Allah. sannan kuma waɗanda suka ce annabi isa abin nan ya kari kabo allazina qalu inna allaha huwa almasih ibn maryam Allah ya ce hakika waɗanda suka ce Allah shine Almasihu, isa dan maryam inna allah huwa masihu ibn maryam Allah shine Almasihu isa dan maryam waɗanda suka faɗa haka Allah ce laqad kafara sai da Allah ya rantsa ce wallahi kafirai ko kuna na kun shi kaza ne sake addini wajen musulmi shi ka wannan Allah ya sauka na'am an rama masu yin abinci a hotel ya halatta musulmi yanka musu eh ya halatta ka yanka eh, musulmi yanka musu domin kuma duk da haka akwai wani abu guda za ka amince wa arna shiga maka abinci ka kaci? wajibi na samu ko da maza su je suna yin hotel don su taimaki musulmi ku daina barin abincin ku hannun arna kun ga muna kuskure mu dauko arna mu sa su cikin gidajen mu suna mana wanke wanke suna yi mana shara suna mana shi da kuɗi kaɗan suna kwashe mu suna kai wa arna ranar lahadi muna da mun sake baki mun ce suna mana biyayya duk suna dabara suna gane sirrinmu za ka ɗauko musulmi dan wanka kai ka zo ka ɗauko arni ci gaba ومن زرع غير باغ ولا عاد فإن الله غفور رحيم وانا magana akan cin mushe shine yace ba manufar wanda wanda bukata ta kama shi wato yana tafiya a cikin daji tafiyan nan da yake yi gashi yana jin yunwa babu abinci kan ya kai gari za ta kai shi ga ya mutu ya tadda mushe wannan zai iya ci in ya kusa da gari ya tone ya binne sai ya shiga cikin gari zai iya cin mushi har ma ya rike ya guzuri da shi shi ne yake cewa manadar wato wanda bukata ta tilasta shi dole gaira bagin wato ba karijan min anil muslimi ba ba ba dan tawaye ba tafiyan da zai yi nan ba tafiya ce wacce ba kan hanyar Allah ba ko wala adam kuma ba mai shishigi bane fala isma alai wannan babu laifi gare shi wato fi akali ya ci mushe in yarsa wani abinci don kada ya mutu sai kuma me inna allaha ghafurur rahim allaha ghafurur rahim lalla Allah mai gafara ne kuma rahimun mai jin kai ahli ahli ta'ati ga masu masa da'a إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار نعم ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم walahum azabun alim wanda Allah yana tsama dai ga malamai waɗanda suka san gaskiya suka boye kuma koda da rayuwar mu cikin kasan nan ai kun ga yadda musulunci ya ce ai aure haka muke yi ne ba shi ta kake ganin ga ga zaurawa nan ga yan mata babu maza ba ga kuma maza nan gauraye Abinda suna son aure abu ya gagara ai saboda al'ada da aka tuta cikin aure ne yanzu nan ka ka tashi yin aure wato musiba da ke ciki Allah kaɗai sani kaga a musulunci idan musulunci bai san kwai ba sai sadaki idan kana neman yariya da aure babanta ya amince zai baka sai yanka maka sadaki a yanka ma sadaki ka kawo sadakin nan shine za mata kayayyakin ɗakin ta da shi kaga babu laifi a dubi yanayin zamani yadda abubuwa ke ya tashi a yanka maka sadaki ta wannan hanya to in aka yanka ma sadaki din nan ba bukatan komai a wajenka ba cewa kawo eh, na gani ina so kawo kwalla kawo wannan kawo wannan ko sannan an ji ɗaura auren kuma a ce a kawo kuɗin zaure a kawo kuɗin liman bayan wannan kuma an ɗaura aure mata kan ta tare ka ɗinka ta riga ka ɗinka ma eh, ka ɗinka masa wando ka saya masa takalmi ka saya masa agogo da hula ruwan mata kuma ka saya mata eh, zani ko ita ne kuma ka saya mata rediyo ko da tv wannan daidai ne musulunci ne me ya hana malamai su yi magana a kai sai ma zuwa ce guru ba shi kai ya yi zafi su yi ta fada da yake da sun ga abinci zai lalace musu to shi ne Allah ke cewa innal ladina yaktumuna ma anzalallahu min alkitabi haqiqa malaman da ke boye abin da Allah ya saukar cikin littafin alqur'ani min da hakami na hukunce hukunce wanda zai gyara zaman mutane suka ki gaya mutane don suna samun wani abin nan dan amfani wa yashtaruna bihi thamanan qalilan kuma su dau gaskiya sosai dan kuɗi kaɗan da shi domin duk abin da aka baka komai yawansa kaɗan ne saboda haka ula ga irin waɗannan mutane ma ya kuluna fi butunihim illa nar ba abin da zai ba abin da suke ci cikin cikin su tabbata wuta suke ci sannan in suka mutu suka tashi a filin alkiyama wala yukallimuhum yawmal qiyamah Allah ba zai magana da su ba dan fushi kawai wala yuzakkihim Allah ba zai tsarkake su ba walakum azabun alim suna da azaba mai radadi a wajen Allah tunda sun ji gaya mutane gaskiya sun bane rayuwa tana lalacewa na'am أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى إنهم إذن ودنان ما لمين سوني ودن سوك سي شريعة دا بطا سوك دوكي شريعة سوك باير أكبا سوكا wal azaba bil maghfira suka sai azabar Allah da gafara suka dauki gafara suka ba suka sai azabar Allah fama asbarahum ala nar malamai fama asbarahum me tsananin hakurin su Allah na da akan wuta zalika bi anna A nazarin kitabu abu illa. Dalika bi'anallaha dalika abin da wannan musiba take samun su bi'anallaha nazarin kitabu bilakiyata domin Allah ya saukar da wannan littafin Alƙur'ani wato bilakin da gaskiya ne. Akwai dokoki, ciki da hukunce-hukunce, makon su gaya mutane kuma sai suka ɓoye don samu ran abin duniya su ci. نعم وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد وإن الذين وإن الذين اختلفوا في الكتاب هم حقيقة ودان سكو سابا وجونا cikin littafin alqur'anin nan lafi shiqaqin suna wallahi suna cikin wani irin sabani ba idin mai nisa daga gaskiya na'am ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون تو sai ce kuna nisu sura nan shine kun ga duk karatun da muka dauko tun daga bakar har zuwa eh, abin nan sai yanzu muka zo rabin sura kuma sura ta da tsawo fa nisful awwal to kashi na farko muta'alliqun bid da'wa wato kun ga ana ta kira mutane ku dawo ga Allah ku dawo ga Allah ku rabu da waliye ku rabu da gumaka ku rabu da hanya wacce ba ta Allah ba ku dawo ga hanya Allah ila addini wato ku dawo ga addini wa wato wannan kuma kashi na biyu har zuwa ƙarshen sura bil ahkamil far'iyya wato akan hukunce hukunce ne waɗanda suke da rassa fa bada'a wato sai ubangiji ya fara wato yana faɗakarwa akan musulunci yana cewa musulunci wato rayuwa ne wanda yake cikakkiya saboda haka Allah ya ce laisa da birru waɗanda kwasu ɗauka in mutum na sallah kuma shikenan magana ya ƙare eh, in mutum na sallah shikenan ba komai komai komai ya ta yi eh? idan mutum na sallah wato shi na komai sai yayi abin nan yayi yi sai Allah ya ce laifal birru sadaqallahu alazim bismillahir rahmanir rahim wannan mai tambaya na cewa shin ya halatta musulmi ya auri kirista in ta yadda